dawowar masu aikata ta'addanci cikin al'umma da kasan sanya gabar ta da bama bamai ko kunar bakin wake ya sanya masu ba da guduma wajen harkar tsaro kira ga gwamnati ta tsananta bincike wajen magance kanana da manyan barayi dr muhammad bello na jami'ar tarayya da ke kashere masani ne kan lamuran tsaro da ke ganin sai an mara wa jami'an bayani za su iya cimma nasarar gamawa da 'yan ta'adda zuwa karshen watan nan inda ya nuna damuwa ga masu yada bayanai ta yanar gizo da ke sanya gwiwa kan nasarar da rundunar sojin najeriya karkashin manjo janar tukur ta yi ke da'awar samu a yau idan ka tafi arewa ta gabas ko da ɗan tsako ka samu ka tambaye shi yaya yanayin tsaro yake zai fito ya faɗi ma zahiri ike an samu gagarumin canji ba don komai ba yanzu ba zancen nan da nake da kai ba mamaki na cin bakin daga da yara ita labari ta yanar gizo ba a iya tantancewa a so a ce to ga ka'ida abin da aka kayyade ga shi za ku dokta baka ganin su ma masu shiga yanar gizon sun san irin kafan labarun da suke shiga ba wata mai inganci ba ce eh to abin da fa za ka duba gari an san iba mai inganci ba ce wasu ne za su karanci haka amma wanda suke da gajeruwar sani ba. Biyo bayan kama wasu barayin motoci a Abuja shahararren mai tallafawa 'yan sanda wajen kama 'yan fashi da makami a likwara ya ce wa imma daga cikin irin waɗannan miyagu 'yan ta'adda ke fitowa ko suke samun mafaka da koyon dabarun samun maɓoya a cikin al'umma. To wannan fa na gaya ma ruwan dare ne duk yawanci tsofin barayin ƙasar nan sun koma suna gindin banga ko gindin sarautar Fulani idan aka ɗan faɗa a gona da mutum ɗaya da Kirista da abin nan maimakon a zauna a sulhu sai a ce a je a rama sai su samu fulani su ce ku tara kuɗi a siyo bindigogi an tara miliyan goma siyo bindigar miliyan ɗaya ko biyu sai su raba takwas sai a je a ce katsina akwai wane mayaƙi ne yobe akwai wane mayaƙi ne kuma wane nan ɓarawo ne sai a ɗauko sai yaran su biyu wa'annan mayaƙan da adda sun koya musu harbi su ma sun zama yan fashi duk shine babbi ƙasar nan ya ɓata ƙasar nan gaba ɗaya kuma yana haɗa zumuntar ƴan criminals idan an taɓa wannan ya tafi wajen wancan an taɓa wannan sai kuma idan faɗa ya tashi ko tashin hankali yake so aka ji hukuma za zo rana ɗaya za a waya za a tahowa a sauka daga nesa ta harowa da mabura wannan fadan da ake yi da wannan shugabanni da suka suka karbi sarautoci wani tsofin criminals ne su suka harguza Najeriya wa'ansu su a banga kuma na tabbatar maka wannan surutun daga ina yi in banda dan ran wannan Buhari gaskiya ni na daina wannan na faruwa ne daidai lokacin da aka damke wani dan Boko Haram a Zaria sanye da kayan agajin kungiyar nan ta Ahlus Sunna a Najeriya Izala injiniya Mustapha Sitti shine daraktan yan agajin kungiyar mun kama wani bawan Allah wanda yake a nan Zaria kuma muka miƙa shi ga ainihin yan sanda ashe tawaga ce wanda yake ba shi kadai ba ne yana da mai gidansa ya gaya ma 'yan sanda shirye-shiryen da suka yi ta yadda za su yi su kai hare-hare duk wannan abubuwa yana wajen 'yan sanda mu da mu 'yan agaji ne harkar abin da ya shafi tsaro muna koya ne don tsara ainihin malamanmu shugabanninmu da kuma waɗanda suke bin mu don karantar da su. Sufitu janar na 'yan sanda Solomon Arase ya yi alwashi raba rundunar da bata gari inda har ya gargaɗi 'yan sanda masu karambani da gujewa zama 'yan barandan 'yan siyasa. Nasiru da Mali Amurka daga Abuja, Najeriya.